babu wani tsarin dan adam wanda zaka ce a shi komai lafiya kalo ba rigima ba hayaniya ba za ta yi ba kuma rigima tana cikin da hayaniya da na yadda ban yadda ba cikin tsarin demokradiyya amma gane cewa shine jibir PDP ta tsarin mulki akwai kafofi da halatta na tafiyar jam'iyyar nan akwai shugaban mazaɓu a tsarin mulkin PDP sai na kana hukumi da kana hukumi sannan a zo a yi na jiha daga jiha a yi sashi daga sashe sannan kuma a zo a yi na ƙasa gaba ke wayannan kafa guda biyar su ne suke da wani iko na yin magana kan jam'iyyar pdp a najeriya wani ƙungiya idan ta arewa ce to ai pdp ta kwata a najeriya so da haka ba wai na cewa kar rigima ba ne amma dai magana shine bisa al'adar siyasa idan ka zo ka rigima shine sai ka je garinku akwatinka ka je mazabarka ka shirya ka zo lokacin ɗinka ka shirya mutane ka zo jiha ka shirya ka je zuwan ka shirya idan ka da rigima da ke zo kawo sai ka zo wannan wurin a matsayin kai da mutanen ku zo wannan filin za a yi convention ta roƙa kasa ga kiɗi kaf sai ku zo wannan wurin sai ku kasa rigimar ku ku ce gata gata sai a rigima a wannan wurin in Allah ba da rinjaye aka baya to shi ga ta kare. amma eh, ranka da su da awar da suke shi ne cewa pdp na akwai tsari da aka yi da kuke kiransa zone rarraba mukamai a shiya shiya da bangarori na najeriya tunda kai ma kana cewa pdp jam'iyyar najeriya ce gabaki daya amma kwatsam sai aka ji an ce wannan waɗannan mukamai manya guda biyu an baiwa arewa an yi da cewa zaben za a yi shekara hudu nan gaba ko uku nan gaba 2019 dan takara ifirka daga arewa daga yanzu zuwa wannan lokacin nan shekara biyu ka kalla babu wani abu da yake faruwa a siyasa arewa babu shi ba mu da gwamnoni arewa ba mu da yamma da arewa ba mu da kwa arewa idan ka ɗauki shugaban jam'iyya ka kai shi ƙasar kudu a yanzu a kan shi kana can cewa nan da shekara uku kuma ka zai shugaban ƙasa babu abin zai kawo wannan motsi ga mutane a su gana yi su saboda haka abu biyu ne za a fitar takarar ƙasa amma sai na shekara uku nan gaba ba a yanzu ba da an fitar a yanzu da ake cewa da an ce yanzu ga dan takara wa dan arewa to sai ce ga dan ga shugaban jam'iyya wani dan kudu so magana shine me za a ba arewa yanzu jam'iyyar ta ginu ta yi kwarji ta yi ƙarfi wanda za samu karfin goyon bayan da ke idan dan takarar zai ci zaɓe saboda haka ina ganin tun da su manya ne su gane cewa jami'an nan a cikin shekarar shaidu nan takara masu wasu sun yi ministoci wasu sun yi gwamnoni wasu sun yi ambassadors sun yi mukamai iri-iri saboda haka su ba dama cewa yadda su ma Allah da masu kasuwa mukaman nan a PDP su ba da gudunmawa masu zuwa nan ga su masu wani mukaman nan amma ba su je ba su zama zaɓinsu an yi taro an furta shugaban ba zaɓinsu ba su ce ba su da ba dukkanin su nan kowa an je masu an yi taro ba ba da ba an yi maza karar masu an yi taron jam'iyyarsa bai ce bai yadda ba an yi jiya an yi taro an fi shugaban jam'iyyarsa bai ce bai yadda ba an zo an yi nazo saboda haka a zo a waye gari a kuma gefe ɗaya ba da ne saboda haka kawai sai ya kuri a matsayin da iyaye alhamdulillah yanzu PDP yanzu kowa ya gamsu cewa shi ce jami'in Najeriya saboda haka ta fara karfe a yanzu taron da aka yi dutse kaga da aka yi shi ko ina ta kama gadan-gadan